Um, assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. A yau za mu kawo muku wani sabon application wanda za ku yi amfani da shi ku haɗa certificate ko na makaranta ko kuma na dai wani abu dai wanda ake dai amfani da certificate a ciki wanda zai tabbatar da cewa ilalle eh, ka shaidar abu kai dan abu ne ko kuma dai shaidar cewa ilalle eh, kai ka gama abu kaza kuma lafiya lau za ka haɗa shi ba tare da wani ya ce da ya nuna ya ga alamun dai kamar da bambanci ba ko da wasu abubuwa. Insha Allah ku biyo mu don ku ga yadda za ta kaya. um, kamar yadda na faɗa muku cewa zan nuna muku application wanda za ku bi ku haɗa certificate yana nan kuma insha Allah na aje muku link ɗin shi a ciki za ku gan shi kamar haka ko da Play Store ka shiga za ku rubuta wannan suna certificate maker zai nomi ku su kala kala saboda kun gani kai kaina kala biyu ne to guda ɗaya za ka amfani da shi wannan shi na farkon nan ne wanda ya fi gaskiya saboda shi ke zuwa da kayan komi da saita saita yadda ba tare da sai an samu matsala ba insha Allah za ka tafi da shi kai amfani da shi lafiya lau ba tare da wani ya gani ya samu wani abu da ko dai wani ya fahimto cewa eh lallai wannan abin na haɗi ne ba kamar yanzu bari in shiga haka zai zo min kamar haka in ya zo min kamar haka zan shiga haka in ga certificate maker ya kamata a ci certificate maker based a award na certificate maker za su zaɓe ni wani kala nake so wani kala abin da nake so fito a matsayin a4 kamar photo ɗin da nake so ko ko ne ne lance for me me lens pro me yake so in ɗauka in ɗauka a cikin to sai in zaɓi wanda nake so idan kai wannan kake so na farkon nan to sai ka zaɓai idan kuma biyun nan kake so sai ka zaɓai in duk wanda dai ka zaɓa dai insha Allah za ka iya haɗa da shi kamar misali mu shiga nan ɗin kun ga duk gasu nan kawai zuwa za mu yi abin ɗin sunan mu da mun shiga nan muka yi amfani da sunan mu kamar yanzu haka kun ga duk ga nan na buɗe zan shiga in sa abin ɗina insha Allah kamar yanzu haka tom Idan kuma ne baya kun ga shi ma wannan ga yanda yake. Za ku ga shi ma buɗe kamar haka. To idan idana ina so in haɗa certificate kamar na wani dai Outlook ko na wani abu to kamar yanzu bari mu shiga nan guraren. To kun ga ya buɗe kamar haka. To ina so in rubuta sunana da kuma dai in yi ɗan sauran bayani ta yanda za a gane mu. Za ka zo wajen tambarin A ɗin nan. Wannan alamu ne na tambarin A. Za ka danna shi kamar haka. zai kawo maka haka to a lokacin da zai kawo maka haka zaka rubuta duk sunan da kake so a nan ciki kamar me ka sa manyan baki manyan baki kake so kuma ƙananun baki kake so duk zaka yi amfani da shi lafiya lau ni yanzu kamar ban yi in sa wannan sani usman sani usman sanda kamar yanzu kun ga ya buɗe haka to sai in zaɓi wani fonts nake so ya kasance min ya zo min da shi wannan ko ko wani idan na sa wannan to zan zan dan danna zan danna wannan alamun na din da na danna haka to ba zai nuna min alamun shaida a nan ba wani saboda in farko ne in kuma na fara danna nan din su da na farko insha Allah to da na fara danna shi to daga nan zan dinga danna wani kala nake so amma da farko ba zai nuna min hakan ba to kamar ni yanzu na danna kun ga wannan in zaɓi wani suna ne yafi dacewa da in sa an ce wani fonts ne kai kamar ga wannan dai wanda na sa ga wani ga dai sauransu ga dai suna to mu bar mu zabi kamar wannan To, a nan na biyu ɗin nan shi ne wanda za ka canza mai kala in kana so ka canza mai kala kamar yanzu ina so in bashi wani kala dai gadi ta nan kowace kala nake so in samai zan samai ita in gani kamar yanzu gashi nan dai duk ina ƙoƙarin samai kala duk wacce nake so zan yi amfani da ita domin in samai ita kamar ni yanzu bari in sa kore ko wannan bari in sa fari domin ya je min da farin in gani to to ina so ya kasance bayan shi yana tare da wannan bayan shi kasance yana da wani abu ne kuku idan ina so ya kasance bayan shi ina son in ga wani abu zan iya nan da don in sa kala domin nan din ma bayan shi kasance da wani abu to ni ban da son ya kasance hakan amma dai ku bari in muku bayani a kamar da bani na danna yanzu kamar ja kun ga zai zo min da tambarin ja a baya zai zo min a bayan shi din kun ga duk gane duk abin da na danna dai gane zai dinga fito min ba tare da duk na yi wani abun nan ba zai dinga zuwa duk wani abu da na san ina so zan iya amfani da shi ta nan ya zo daidai kamar yanzu kun ga sai je haɗa shi black and white yanda zai zo min da baki da fari wannan duka to kun ga shi nan ya zo min da baki da wannan kalai to zan bar shi haka nan kuma ina so in ɗaya ɗan yi duhu duhu ko ya ɗan yi yawa wannan na ukun ki na hudun na hudun kenan shine ina so ɗan yawa ko kuma ban san dai ɗan yawa to shi kuma wannan zan ɗan ƙara mai size ne ta karkace nake so ko ta haka nake so ya kasance ko ta ya nake so dai ya kasance kun gani dai a haka nake so ya tsaya ba tare da duk wani abu ba duk ta nan nake so ya tsaya shi kuma wannan shin in ina so shi wannan baƙin ko wannan abin na ciki in sa mai wata kala ne na ciki wadda ta yi alamun da za ta nuna wani abu ko ko dai in bar shi haka nan kawai to duk wanda ke so shi sai ya danna kamar nan duk gasu nan dai sun bayyana duk wanda kake so sai ka dora kamar yanzu to na gama haɗa kaya na nan gurarin kamar da ne muku bayani sai in danna wannan ekibiyai wannan ekibiyai sai in danna ta kamar haka to kun ga ya kawo ne nan da artili. to kun ga sai in ɗora nan haka kamar yanzu gani nan sunan nawu kun ga gashi ya zauna ya zauna daidai wa daida tom sai in je nan kamar zan haɗa nan dai sun ce gashi to nan kuma sun ce date tom wasu za su yi ta tunanin cewa to an ce sigineto ta za ka yi amfani da sigineto a to akwai yadda zai yi wannan ɗan tambarin biron da kuke gani ga yanan wannan alamun tambarin nan na biro shi za ka shiga kamar haka to zai kawo ka nan gwari to anan za ka danna irin abin da sign ɗin da kake so kamar ni bari in sa wannan to kun ga ya mu haka to ya danganta da kalar da kake so nan ka bashi kai ma duk kalar da kake son bashi zaka iya bashi kamar ni yanzu bari dai in wuce da shi a haka kun ga nan ya zo min to sai in saita shi kun ga kamar yanzu na saita shi ya zo min daidai to date kuma fa shi ma dai hallau wurin a din nan zan danna wurin date din nan a din tambarin ya din nan zan danna ta kamar haka idan na danna ta kamar haka zan zo eh, keyboard da na danna wurin eh, extra wannan din enter text here place na sai na danna shi tukun to sai in sa kamar 2 25 November 2021 21 kun ga shi ma sai in zaɓi wani kalar font nake son in bashi duk kuma wanda na baya zai tafi lahiya lau bari mu zaɓi kamar wannan to kun ga a haka yadda na gaya muku ɗazu ba zai ko da na daddanna font ɗin ba zai caccanza min ba sai tare da na danna wannan alamun good din nan sannan zai wuce kun ga yanzu zai ci gaba duk wanda tun danna zan yi amfani da shi lafiya lau insha Allah to amma dai kamar yanzu na zaɓi wannan sai in ga wani kalar abin ne ya kamata in ba shi to amma dai bari mu je da shi a matsayin farin nan saboda duk lafiya lau in na ta da shi a matsayin farin ma to kun ga zai in saɓi saiti sai in yi saiti kunga kama hakan to kun na sai tashi daidai ta yanda ba za ya ce ba za a gane ko wani ko kuma dai a ce duk ga dai sunan wasu abubuwa da to kun ga haka yanda na yi shi lafiya lau zai ta a hakan to amma ina ma son duk da hakan ya kasance nan na ya rubuta na sa hoto na zan iya shi ma lafiya lau duk da nan ma ba a gama wasu jawabai nan duk zaka yi wani rubuta da test ɗinka na alamun wani abu da zaka yi duk a nan wannan ɗan hilin nan zaka rubuta su in ka so amma ko ka so ba za ka iya barin su to kamar yanzu wannan alamun hoton da kuke gani wannan alamu kamar yanzu wannan alamun da kuke gani wannan alamun wannan hoton shi zai shiga kamar haka zan shige shi kamar haka to kun ga da na shiga zai nuna mun haka to sai in danna wannan gallery shi kamar haka yawwa kamar yanzu zan ɗauko wani hoto kun ga ina da wani abu mai suna background erasure to ita ya kamata ku ɗauko kuma in ba ku da ita domin yana da kyau a ɗauko ta domin ku gani abu na kamar yanzu kun ga wannan hoton police ɗin ga nan shi na ɗauko shi to in ga kamar yanzu zai taho min haka sai in yi abin ɗin shi haka hankali saboda in na je na rago shi da ƙarfi zai kawo zai janyo min wani abu to idan na tai da shi a haka insha Allahu zai tafi kun ga duk yanda nake so in aje shi zan aje shi ba tare da kuma wata matsala ta faru ba lafiya lau zai tafi lafiya lau zai tafi ba tare da duk wata matsala ta abin nan ɗin shi ba insha Allahu. Kamar haka duk zan dinga rarrage shi in na ma ɗaɗɗora shi duk inda nake so da kuma kamar yanzu haka. mun gani kamar yanzu haka to na riga na saita shi ina so kenan in sa shi. Sannan ina nake so ya kalla kun ga nan na saita shi haka. Kun to yanzu kamar haka dinnan nan kun ga na dora shi duk saiti insha Allah yawwa to daga haka shi kenan. to kamar yadda kuke gani haka dinnan lafiya lawan zai tafi daidai kun ga na kai shi na ɗora hoto in na so sai in abin din shi in kuma ban so ba in sa hoton zan iya barin shi haka to amma dai ni yanzu ba hoto nake son sawa ba yana bayani akan yadda za a abin din to in sai in cire wannan hoton to kun gani kamar haka yanzu na haɗa sticker ina haɗa certificate ina so nan duk mai so sai amfani da shi nan duk ya rubuta abin din shi to yanzu sai mu danna saving kamar haka wannan alamar saving ɗin to kun ga zai kawo ni haka to da ya kawo nan gwaran da zan danna haka to alamun ya saving ne sai in danna wannan hoton free wannan hoton menu ba abin din home page home page din nan sai in shige shi kamar haka to kun ga ya fito da ni to muka je can zan gan shi bari mu ji can to kun ga nan lafiya lau insha Allah duk abin da na so in hada zan iya hada shi ba tare da wata matsala ba ku bibiyo mu insha Allah za mu dinga kawo muku irin nan ku dai danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora insha Allahu za ku same mu a kowane lokaci in Allah ya so ya kai mu saboda haka mun gode mun gode mun gode